Wato jama'a sannunmu da zuwa a kan Lifeway Media Ministry saboda mu ji magana Allah. Ni da ke kawo muku wannan magana sunana Bashiru na samu. To jama'a kafin mu fara wazi ya kamata mu yi addu'a sannan mu fara. Saboda haka ana ma Allah roko ne, Allah ya yafa mana zunubi, Allah ya kara mana zaman lafiya, Allah ya bude muna ilimi saboda muka ji maganansa Allah kuma ya ba mu ilimin da muke so saboda mu ji maganan Allah na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo amen to jama'a kamar yadda na fari dan wanku ba shiru na samu kai kawo muku wannan wazi to yau maganan mu za mu cire Daga Matthew 4, verse 17. Da sunan magana ne ku tuba, ku yi tuba. Wato, a lokacin da Yesu Kristo ya fara wazi, yana cewa ku tuba domin mulkin sama ya kusa. Amen. Kamar magana Allah ya gura muna a lokacin da Yesu Kristo ya fara wazi, ya fara yin magana Allah abin da ya farko ya fara ne kowa ya yi tuba yana kiran mu mu yi tuba har yanzu yesu kristo yana kiran mutane su yi tuba ka yi tuba sannan ka samu zaman in ka yi tuba da zunubanka sannan ka samu lahira gobe kiyama saboda haka yesu kristo na kiran ka ne ka yi tuba da zunubanka ka yi tuba da laifinka ka yi tuba da da halin da kake da si duka in ka zo wurin yesu so zai yafa maka ne saboda yesu kristo na shira mu ne mu yi tuba domin mini wani zunubi ne muka da shi shi ake kira mu mu yi tuba da su zunubi dai muna da su daban-daban muna da su da yawa akwai zunubin da aka afe mu da su saboda zunubin kakanmu zunubin kakanka zunubin da kana da shi ba ka sani ba ko dai an afe da shi akwai wani zunubi haka nan kamar yadda magana allah ya gwada muna dama kakanmu adama ya, ya yi laifi da allah saboda allah ya cire su a dama allah ya, ya gama halittan sama da duniya Ya gyara ma wani wuri ne, wurin ne ya sa Adamu da matansa su shiyaye ta su kuma noma ta. Amma ya kai wani wuri sai maciji ya juya kensi, Satan ya juya kensi maciji ya zo wurin su ya zo ya ce musu kaman, in ji Allah ya ce kar ku ci kowane itacen da ke wannan gonan ne. Sini matan Adamu ya ce ma Satan kaman mun yi mu ci kowane itacen da ke a cikin wannan gona amma akwai wata guda shi tsakanin gwanon yake Allah ya ce kar mu ci ko kar mu taba shi dan da za mu ci ko da mu taba shi ne da mu mutu ne to da ya ga masitani haka ne ya ce ma matan kaman ba da ka mutu ba la ya sani kaman dan da da ka taba ne idonka idoninka dai bure ne da kuma da ku zama kaman shi Allah ne ta matan ya ji haka sai matan ya ji ya ci yayan nan Da ya kika ya ji yayan nan sai idonta ya bure. ya ta kuma kema mijinta shi kuwa ya ce, Da bayan suka ci wannan yayan itace nan da bayan suka ci Allah ya zuwa wurinsu sai suka boye. A dama Allah yana ya yi zo wurinsu su yi fira su kuma zama su yi kowane abin da suke su yi di Allah na taro da su. Amma ran da suka yi haka sun ka ji kamar Allah na zuwa sai sun ka boye. Shi ne Allah na ya kira suka ce na kuke shi ne Adamu ya ce mun boye saboda mun yi zunubi. Shi ne ya tambaye su wani zunubi ne kuke na kun kuwa ci ya da yayan itacen da zai karku kun ci kuwa. Da Adamu ya ce kamar matan da ka bani shi ita ne ta bani na kuwa ci. shine Allah ya ce ma matan kamar saboda abin da ka yi nan daga yau da azaba ne da ka afa yaya haka ne har yanzu mata suna suna cikin da su aife da yawo ne kuwa da su aife saboda wannan zunubin da matan adamu ya yi saboda wannan zunubi har yanzu muna wahala da shi ne ya ce ma adamu kuma saboda kai kuma ka ji matan matanka ka ji itacen da dai karkacin nan kai kuma da azaba ne da zufa ne da aka ci abinci daga yau kuma kai ke da ka duka na, na ba ta tsakaninku haka ne ya ce ma macijin kamar to abin da ka yin ga da ciki ne da ka tafiya a rayuwanka duka in ka san maciji in ka taba gan maciji ka san inda maciji na tafiya kasan da cikinta da cikin sini sai tafiya saboda wannan zunubin da nake farin ga saboda wannan zunubi ne suka yi wannan sai suka same wannan wahala da kuma saboda abinda kakanmu ya yi nan kowane mutane kowane mijin da ke cikin duniya ka za ka yi wahala ne sannan ka samu abinci za ka yi wahala ne sannan ka duba yaranka za ka yi wahala ne sannan ka yi abin da kake so a cikin duniyan ga ya zama ya bari duniya ya zama wahala zanla ne ina kake ne akwai wahala akwai mutuwa akwai akwai wani abu mungu daban-daban a cikin duniya saboda wannan zunubin da suka yi da Allah. muna da zunubi daban-daban muna da wannan zunubi ne yana nan da kuma akwai waransu zunubi daban-daban duka suna cikin duniyan ga suna suna akwai zunubi daban-daban da cikin duniyan ga muna wahala da si kin da kai ke ji na shi ne yesu kristo ya zo a cikin duniya shi ne allah ya sani kaman in bai yi wani abu ba in bai yi wani abu ba ba wanda zai yi a suka aljanna ba wanda zai samu a lahira a gobe ciyama shi ne ya kawo dansa shi ne ya aika yesu kristo an ka afe shi ne shi ne ya, tasi yana kira mutane su yi tuba domin wannan, zunubin da nake na shi ne zunubi na farko da bayan haka mutane kuma muna da zunubi daban-daban halinmu kowa da halinsa akwai waransu zunubansu zunubansu ne suna da karya akwai waransu zunubin waransu kuma suna da gulma akwai waransu zunubi mungunta daban-daban ne a cikin duniyan ga su ko ina ne kowane iri zunubi da kake da sidi abin da za ka yi kawai ne yesu ya ce ka yi tuba ka yi tuba da shi ka zo wurinsi in ka zo wurin yesu kowane zunubin na ne zai yafa maka zunubin duka ne abin na nake ga maka ne ka yi tuba da zunubi ina kake ne ka yi tuba zunubi ke da ke jin na allah ya cira ka ne ka yi zunubi ka yi tuba da zunubi ka zo wurin yesu kristo yau yau allah zai yafa maka zunubi yau allah na cira ka ne ka tashi da halinka allah na cira ka ne ka zo wurin shi saboda yafa maka zunubi wanda ka ji na ina ma'ala roko ne saboda kai ka yafa ka yi tuba da zunubi saboda Allah ya fa maka zunubi na wannan roko ne da suna Yesu Kristo kai na ke ji na kai kana dadin kai ce na akwai waransu ba su taba jin ba akwai waransu ba su san inda suka yi da su yi su fa Allah ya fa masu zunubi ba amma kai dai ka ji yau amma kai dai kana ji na amma kai dai Allah na shirya ka ne saboda maganan Allah singa Allah na cira ka saboda ka zo wurinsa Allah na cira ka saboda ka zo a yafa maka zunubi Allah na cira ka saboda kai kuma ka yi tuba da zunubinki da zunubinka duka saboda kai kuma ka samu a zaman lahiya kai kuma ka samu lahira a gobe ciyama wai na kai jina in kana ji nan da ka yi tuba da zunubi da yani da ka yi za ka yi in da ka yi tuba da zunubinka za ka zo ni za ka yi tunani ne kuma za ka shira Yesu ne sai akwai wuri magana Allah ya ce muna kaman muka ce ba mu da zunubi da kariya ne muke kowa na da zunubi abin da za ka yi kawai ne ka zo wurin Yesu Kristo ka ce masa Yesu na ji magana ga ni dan adam ne na da zunubi na zo wurinka da zunubana duka ya fai mini zunubana in ka yi wannan addu'a da zuciyanka allah zai yafa maka zunubi daga yau da ka zama mutumin kirki ne daga yau da ka zama dan allah ne daga yau allah zai yafa maka zunubin duka sai kuma allah yi wannan abu mai kyau da si da ka zama mai amfani ne a wurin allah kana ji na wanda ke ji na dan wana saboda kai nake wannan wazi saboda kai nake wannan magana allah saboda kai ina shira ka ka yi tuba da zunubi kana ji na za ka yi tuba da zunubi ka kunne kunninka sai ka yi wannan addu'a tare da ni ni da ni wa ne na sani ina da zunubi saboda zunubi ina cikin wahala zunubi kuma imana ta haife ni a cikin zunubi saboda ina wannan roko ina, ina maka aruwa ina maka roko ne zuciya na fai mana zunuba na duka saboda zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen in ka yi wannan addu'a da farin zuciya allah ya yafa maka zunubi daga yau ka zama mutumin kirki daga yau ka zama dan allah jaka yau da ka zama mai amfani ne a wurin Allah ka nemi wani cecin yacin da ya kusa da kai wani cecin da aka yi gora bible sai ka shiga wurin nan sai ka yi addu'a tare da su sai ka yi wannan sai ka zama tare da su kullum kowane sunday za ka shiga church saboda kai kuma ka ji ma'anan Allah na wannan rokoman to in kana mun gamu haka amma dai kana da wani abun da za ka tambaya ga nan bana sai ka cira 0249 251594. To jama'a assalamu alaikum.